ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نحيه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرم جاء ربي قوتا شرم دا تقل قوتا ربيع الآخر إذا الله صلى الله عليه وسلم ليلة أبي كل ثلاثين دا Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ikon sa da kaddara wacce ya haɗa mu a wannan masallaci jami'u shaykh ibn hasan salafi rahimahullah kuma ci gaba da darasin hadisi a cikin wannan littafi mai albarka عمدة الأحكام من كلام خير الأنام نبض مالني الإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي عليه رحمة الله ina cikin babu jana'iz za mu tashi hadisi na 167 malai ce an abdullah ibn abbas radiyallahu anhu ma qala بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقفته أو قال فأوقفته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وقفنوه في ثوبين ولا تحنقوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وفي رواية ولا تخمروا وجهه ورأسه قال المصنف الوقص كسر العنق حديثي لقد سجدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة matashi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a ya ce Allahumma alimhu kitab wa faqihu fi din ya ruwaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya ruwaito mana wata hadisa wani abu da ya afku a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya dawo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada wani hukunci ya bada fatawa قال يتي بينما رجل واقف بعرفه wani mutum kawai yana tsare a filin arafa, filin arafat fili da ake tsayuwa ranar tara ga wata wanda manzala kuma ya faɗi falalar wannan rana da kuma falalar tsayuwarta game da hajji ya ce alhajju arafa hajji da baki dai ba wani abu bane sai arafa kenan duk mutumin da bai samu tsayuwar arafa ba bai yi aikin hajji ba shi yasa wasu daga cikin malamai suka fassara yawmul hajji akbar suka ce ita ce rana arafa to wani mutumin yana tsaye a filin arafa a matsayin mai aikin hajji kenan in waqa an rahilati kawai sai ya fado daga kan abin hawan in an ce rahila a larabci zai iya daukan rakumi zai iya daukan jaki zai iya ɗaukar duk abin da ake hawa a wancan lokacin ababen hawa waɗanda suke da rai kenan kamar jakin kamar rakumi kamar doki kamar alfajari su aka ce musu a fa waqafathu sai wannan dabbar ta ko abin hawan nasa sai falla masa wuya wuya ko ya kaje shi kenan sai mutuwa aw da fa fatu. ko kuma mai riwaya ya ce sai ta balla masa wuya wannan ibara ce ta sarfu ko a ce wa kafahu ko a ce au in an ce au ya ya zama ilin mazidi kenan an kara masa harafi an kara masa eh, harafi daya shine shine hamza au ko wa kafahu duk ana cewa a larabci idan dai wannan mutumin ya rafi shi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحق تفعل في النبي يغسلوه بماء وسدر masa wanka bima'in da ruwa wa sidirin da kuma magariya wa kattinuhu fi saubayhi ko wa kattinuhu fi saubayni wa kattinuhu fi saubayhi fi masa kafani da tufafinsa guda biyu dama yana sanye da rida'i a saman sa sannan yana sanye da ridadi izari a ƙasa izari jamto ko kwarjallan da ya sa ridadi kuma lullufi ko mayafin da ya lullufa da shi to ku rufe shi da su wala hannu tuhanniquhu amma kan ku sa masa tirari wala hannu ku tuhammiqu ra'sahu sannan kan ku rufe kansa abinda ake ce ma tahmiri shi yasa ya ake ce ma giya alhamu an kira alhamru alhamru li annaha tastuhu al domin tana shafa kina hankali tana shabakar hankali shi yasa aka ce mata an kira mayafi da mata suke daurawa a saman kansu mai rufe musu kansu da wuyansu ana ce masa al sannan manzon Allah sallallahu alaihi a cikin ladibban kwanciya bacci yace khammul awani Idan za a kwanta bacci to duk abubuwan amfani a rabi shine wannan dai mace ta khamara kha'un da mimun da tana fa'idantar da hasatu rika abu to manzon Allah ya ce wannan sahabin nasu da ya rasu a filin Arafa yana aikin hajji yace wala tukhammiru ra'atahu sannan kakku rufa kanta fa innahu yub'athu yawm qiyamati mulabbiyan domin za a tashi shi ranar tashi tashin kiyama yana talbiya yana labbaika Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak yana talbiya a matsayin mai aikin hajji وفي رواية عن رواية الإمام مسلم ولا تخمه wa ra'atuhu كف رفه masa fuskarta kuma كف رفه masa كنتا قال المصنف رحمه الله mai wannan littafin da kansa sai mana fassara sai ce alwaqsu abinda ake cewa alwaqsu qas'ul uluqi shine karya wuya ko balla wuya idan aka ce wa qas'u uluqahu ya karya masa wuya kenan wannan hadisin ne babban fikihun da yake dauke da shi kaifa yu'amalu مع الحاج الذي توفي أثناء عدائه مناسك الحج ya ya kamata a yi da mamacin da ya rasu alhali yana aikin hajji ya ake yi da shi na farko dai za a masa wanka kamar yadda ake ma kowane mamaci wanka aikin mamman mai aikin hajji idan ya rasu a lokacin aikin hajjin sa ba yi da wata hafisa a game da wanka za a masa wanka kamar yadda ake ma kowane ɗan adam musulmi da ya rasu wanka sai dai a cikin wankan ba za a yi amfani da turare ba mece ce hikimar hikimar ita ce mai aikin hajji baya shafa turare domin shafa turare a halin aikin hajji yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo mutum fidiya idan mai aikin hajji ya sa turare ya jawo masa fidiya shi yanka ko kuma ya aje ko kuma ya biya saboda ya aikata wani abu daga cikin abubuwan da ake ce musu muhammamatul hajj. abubuwan da mai hajji bai halatta ya aikata su ba idan mutum ya mutu yana aikin hajji za a masa wanka amma a masa wankan ba za a yi amfani da turare ba saboda mai aikin hajji ba ya yi amfani da turare na farko ke sannan na biyu za a masa da kafani ne da su ba su waɗannan tufafin nasa guda zama izamansa da rijajinsa da yake dauke da yake sanye da su kamar yadda mai aikin hajji yake sawa ai mai aikin hajji yana sanya zane ko wannan izari kenan sannan yana lullubi amma baya lulluɓa kanta, ya kallon zai sa idan ya zo zai yi tsawafin kudumi ko tsawafin umara sai ya buɗe nan ɗinsa ya zagaya su uku idan ya zagaya su uku daga nan sai ya rike sauran zagayawa guda hudu ba a bari a kuɗi kun fahimta mun zo kitabul hajji ma ga wannan insha Allah ta'ala to a waɗannan tufafin nasa guda biyu su za a masa likafani da su sannan fikihu na gaba ba za a rufe kanta ba domin mai aikin hajji ba ya rufe kai idan namiji yana aikin hajji ya rufe kanta da gangar shi ma ya ja masa fikiya Ke yanka rago ɗaya zai bada mutum yana aiki mafi kyau shi ke nan sai ya sa fita ko kuma ya jawo wannan mayafin nasa sai ya rufe kansa da shi ko da ana sanyi ba musamman abu muzdalifa ba za ka rufe kanka ba in ya rufe kansa to sai ya yi bidiya sai ya yanka rago ɗaya ko kuma ya azumi ko kuma ya sadaka ko shi yadda abin nan musulmai da shi ne sadakar da suke to mai aikin hajji idan ya rasu ba za a rufe kansa sannan al-imam muslim ya kara ya nufi fiqa maqbula ma lam tukhalif al to da ka al-imam muslim ya kara a riwayar sa aka samu kai yace ya kara da da wala tukhaddu wajha fuskar sama ba za ku rike ba za a rike masa fuskar sama wato nan za a bar shi a wannan manzon sallallahu alaihi ce hikimar haka yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya ranar tashin alkiyama za a tashi shi yana talbiya da ka ji a filin tashin alkiyama mutum ya tashi yana tarbiyya to ma ta haddan yaron yana aikin hajji wannan haka ake mu'amala da mutumin da ya rasu tari yana aikin hajji ko kuma yana cikin umara waɗanda ba su san misali malatul hajji ba ayyukan aikin hajji aikin hajji na kama ne daga takwas da wata ranar takwas ga wata da ake cewa yau mutarwiya a ranar ake fara aikin hajji ranar za a wuce a tafi rina a kwana kashanari a wuce a tafi a rafa sai kuma ranar goma ga wata da ake ayyuka guda biyar ko kuma ayyuka guda uku ga wanda ya ga damar yin haka aikinsa na farko mutum ya je ya jifa idan ya jifa ya je ya tsawafin kifaza sannan ya asba'i bayna safa wal marwa sannan ya fito ya dawo mina ya yanka ya haji wannan ayyuka guda biyar kenan su ne ake cin su a'malu al-yawm al-ashir min dhil-hijja ayyukan da ake yi ranar goma ga watan dhil-hijja wasu malaman tafsir suka ce wannan ranar goma ga watan ita ce yawmul hajjil akbar ranar aikin hajji mafi girma domin waɗannan ayyuka ga gagarumai da ake aiwatarwa guda biyar a ciki daga ranar da mutum ya gama wannan to ya gama aikin hajji ya gama aikin hajji idan a ne kwanakin mina waɗannan ba ba a sa musu tufafi ba su je jira kayan sa waɗannan kwanakin tarin kafar da wata tara ga wata goma da ga wata su ne idan mutum ya mutu a cikinsu a da hali yana cikin aikin hajji da da yin kwamfinsa na aikin hajji to idan ya rasu za a masa wanka amma ba za a yi amfani da turare a wankan ba sannan idan aka rufe shi za a rufe shi ne da kayansa da ya sa na aikin hanci sannan ba za a rufe masa kansa ba za a rufe masa dukkansa ba wannan shi ne zikin hadisin kaga wanda ya fi tasiri a filin aikin hajji ce nan domin dai ya kaga mutum ba zai zo yana aikin hajji ya rasa da da shi Najeriya ina wani aka da da shi da za a tambaye shi ya yi Allah ya yi shin ya rasu a maka a ce a da shi najeriya ai ka ga abu da yi ba Allah ya sa mu cika da imani hadisi na gaba al-ummi atiyat al-ansariyyah qalat an sake goyito hadisi daga wannan matar Usaiba radiyallahu ta'ala anha wacce cikin fanalolinta an faɗa mana cewa ƙwararriyar likita ce ko ƙwararriyar nas ce sanau mu'awiyatul ansariya saboda haka ta kware a wajen wankan gawa kuma qalat ta ce nuhina an ittiba'il janaiz mu mata an hana mu gawa idan an fito da gawa to an hana mu bi ta baraka ta makabarta walam yughzam alaina amma hanin bai zama mai kaifi ba ba a tsananta mana a hanin ba walam yughzam alaina ba hana mu hani wanda ya zama mai tsanani mai zafi ba to wannan hadisin babban sakon da yake dauke da shi zikin da yake dauke da shi shi ne. mata ba sa ɗaukar gawa ba su raka gawa a musulunci amma za mu ji bayanan da malamai suka yi akwai asa da manya-manyan malaman ku guda biyu a imam Abubakar ibn Abi Shayba da al-imam Abdul Razzaq a cikin littafin guda biyu al-Mufannaf Kowanne ina littafi sunansa al-musannaf al littafi ne wanda ya tattaro maganganun sahabbai da tabi'ai al-imam ibrahim an-nakhai yana faɗa yace kanu idza kharaju 'ala al-janazati aghlaqu al-bab 'ala an-nisa'i magabata sahabbai sun kasance idan aka fito da gawa to sai su kulla mata a gida sai su kulle musu kofa shi amma wannan idan fa an gama sallah ne domin ya halatta mata su sallah jawa mata suna yin sallah jawa amma bayan sallah jawa to ba a ce su biyo gawa a cikin makabarta da ita ba maza ne suke daukar gawa a kawo da su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza wufi'at al-janazatu wa ihtamala harjijalu ala ala a'naqihim in kanat salihatan qalat qaddimuni قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان لو سمعه لفقق من صلى الله يجي إذا وضعت الجنازة إذا أحكم شرية قاواء أحجيها واحتمل حرب رجال على عناقهم ماذا جيسك أو جيسك أو يا يصنع mazaje suka ɗauke ta a wuyayensu malamai suka ce babban fikihun wannan hadisin shine a ashe maza suke ɗaukar gawa ba mata wannan hadisin ya karɓi wannan hadisin yana na umar a fitar al sannan magana ne mamu ibrahim na haɗi biyi babba ita ma tana karfafa wannan ta ce magabata su habbai idan aka fito da gawa an gama mata sallah za a tafi da ita makabarta ko aglaqul abwaba ko aglaqul baba ala nisa'i sai su rufe kofofi a gidaje mata kasu wannan magana al-Imam Ibrahim an-Nawawi al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala da al-Imam Muhammad bin al-Qasim dukkanin su tabi'ai ne su ma kana yatrihani an yattabi'a an-nisa'ul janaiza waɗannan manya-manyan tabi'an guda biyu da al-Imam al-Hasan al-Basri da al-Imam Muhammad bin Qasim al-Madini dukkanin su sun kasance suna kin su ga mata na bin gawa ba sa son su ga mata sun biyo gawa al-Imam Suwaid bin Ghafala shi ma ɗaya daga cikin tabi'ai ne yake cewa la yanfadi lil mar'ati bai kamata ga mace ba an takhruja min babid dar lil janaza ta fito daga kofar gida don ta raka gawa bai kamata ga mace ba sannan al'imamu masu shi ma tabi'i ne yake cewa a aka ce annahu ya ya'ku turaba fi in zai an gan shi yana watsa ma mata kasa a fuskar su fil idan ya gansu sun fito za su kuma makabarta in ya ga mata za su raka gawa makabarta sai ya saki ba kasa yana watsa musu يقول لهن سيتي مصير جعنا وقوما كده فإن رجعنا مضامع الجنازة إذا يقصون قوما كده وسيشي ما يتي كما خبرك وإلا رجع وترك إن يقصوا لما تضع كما خبرك سي قوما كده يتي وزيشي haka limamu masruk yake limamu masruk shine wanda idan zai riwaya daga nana shi sai ya mata taki حدثت حدثتنا الصديقة بنت الصديق المبرعة من السماوات السبع سنية تعجيزة النبال تالي جيني ببعض خلق سيئنا للواية لنا نأخذ لنا نعيش ابن جريج تابع التابعين يشي قلت لعطاء ناسم عن الامام عطاء بن رباح الإمام عطاء بن رباح رحمه الله ربا التابعين kuhudun nisa'i alal janaza ana ga kuma nan menene hukuncin mata ta fita su je ka gawa qala sai yace yuftanna ana jin tsoron a fitine su da haka kada su fita waɗannan maganganu wasu daga cikin tabi'ai da waɗannan manya-manyan malamai guda biyu da suka ambata a cikin littafansu al-imam abubakar ibn abi shaybata da imam abdul razzaq dukkan sun ambaci waɗannan mata sun kuma malaman hadisi sun tabbatar da cewa isnadan su ingantattu ne wato dai ai suna kin su ga mata sun raka gawa makabarta iyakar tsakanin mata da gawa matakin farko shine idan wannan wanda ya rafin kila mijin suna da damar da za su gan shi ban kwana da shi sannan a fito da shi ai sallah ya halatta a musu sahun sallah su sallaci wannan gawa, ko kuma a bar su kowace kafin liman ya magawar sallah sai kowace ta zo ta mata sallah ita kadai kamar yadda matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka yi ma gawar Annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Nana Aisha tabbatar da haka to daga nan shi ke. amma mata su zo suna bin gawa a tafi makabarta da su ko su shiga mota ko su tafi a kasa wannan yana cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi ya hana sai dai na na ummu afiyatul ansariya cikin halin ba mai karfi bane shi yasa zamu ga bayanan da malamai suka yi wanda suka yi sharhin wannan hadisin sun ɗauki wannan hannun ne a matsayin makaruhi ba a matsayin haramun ba idan aka ce shi shine abin da da ka bashi za a baka lada amma idan mutum ya aikata ba za a ce ga zunubinsa ba shi ne ake ce masa al-makruh ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'li ko ma na ash-shari'u al-hakim an fi'lihi nahyan ghayra jazim abinda shari'a musulunci ce ka bashi in ka bashi za a baka lada amma da za ka aikata shi kuma ba ka da dalili kaga mutum ya fi lada ko shi ne ake ce mishi makruh ga abinda wasu malamai wanda suke sharhin wannan hadisi al-imam an a cikin littafin sa al-mazmum shaykh al yake cewa yustahabbu lir-rijal ittiba'u al-janaza an so mata su biga an so maza su bigawa yustahabbu lir-rijal ittiba'u al an so su raka gawa hatta su kana a wanda a wani hadisin ma nuna hakki ne haƙƙi ne na ɗan uwanka musulmi idan ya rasu ka raka gawarsa har a rufe wanda ka ga kuna da rauni a akan wannan sai dai rauni yana da dalili wani kila saboda nisan makabarta yakan jawo ni idan aka yi sallah ba zai iya tafiya makabartan nan ba amma akwai malaman da suke ganin ka raka gawa makabarta ya fi can fiye da ka tsaya a mata sallah suka kafa hujja da wancan hadisin na haƙƙul musulmi, anil musulmi sittu haƙƙin musulmi akan nan uwansa musulmi guda shida daga ciki manzon sun cewa wa idza mata fatba'u idan dan uwanka musulmi ya rasu to ka raka gawarsa a kai ka makabarta da ta arin shi to Imam Nawawi da yace an so mazaje su dau gawa su raka ta makabarta har a rufe ta wanda kan so haka wa hadha mujma'un alayhi al-Imam Nawawi yace wannan an yi ijma'i a kansa. ba a samu sabani akan cewa maza ana son su raka gawa ba bil ahadith sahihah fihi saboda hadisai ingantattu da suka tabbata wanda suke bayani kan cewa maza su suke daukar gawa su raka ta makabarta har a rufe wa amman nisa'u ma ne ce amma mata fa yuqrabu lahunna tibahuha an yi su raka gawa fa kun ji kalmar ya ce an ba a ne sabanin abin da ake so ne mata su raka gawa amma wala ya haru amma ba haram bane hada huwa sawab wannan ita ce magana ta daidai wa huwa allazi qalahu ashabuna wannan ita ce maganar da mutanen mu suka yi mutanen su yana nufin ɗan ya ce kuma imamu nawawi ba shafi'i kenan dai makaruhi ne mata su raka gawa ba haramun bane shi ko mutum kullum idan aka ce abu makaruhi ne ba a san kace za ka yi malamai suka ce duk mutumin da ke sakaci da abin da ake ce ma makaruhi to ana dan wata rana sai ya afka cikin haram ya yi makaruhi ne kuma makaruhi ne wani ma ce ta yi karafiya ne kuma irin ma karafiyar da mutanen musulmi tarihin karafiya a wajen mutanen mu 'yan Najeriya ba tarihin musulunci ba ne ba su suka yi tarihinsu ya ce wani wani ya ce min da ai ai ma na an ce bibiya karafiya ce cin ta ban zafaran karafiya wai duk daidai ne da kaci da kanka ci daidai ne wannan ba shi ake ce mu makaruri wannan ya tarihin mubahi kenan mubahi a musulunci shine da yin sa da barin sa duk daidai ne kamar cin abinci da cokali in ka ci abinci da cokali ne ladarka sannan kana da zunubi ba ka da lada ba ka da zunubi kun fahimta wannan su shine mubahi kenan ko jari amma idan aka ce makaruhi shine abin da idan ka bar shi za a baka lada amma idan ka aikata ba za a ce kai sai ga zalubin ka ba kuma kullum mutumin kirki ana son ya nisanci makaruhan abubuwa to shine al-Imam ya ce wannan ita ce magana ta daidai cewa raka gawa da mata za su yi maka makaruhi ne ba haramun ne to daga kansa aikata haka sannan ya faɗa a cikin shakki muslim wanda a cikin al ya faɗa yace ma'anahu ma'anar nuhina an ittiba'il jana'iz mu mata an hana mu bin gawa ma'anahu hana rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinda kake nufi wanda ya hana sun shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya hana su an zalika nahya karahati tanzihin Hanyi ne na makabuhanci hani ne na makaruhanci ba a san haka wato idan baka aikata haka ba zuciyarka za ta fi tsafta shari'ar musulunci za ta soka in baka aikata haka ba so da kamata su zama ba su raka gawa ba shine abin da zai kara musu tsarkin zuciya kuma shari'ar musulunci ta so su wala nahi azimati tahrimin amma ba hani bane da aka karfafa na haramci in ji al-imam an-nawawi sai ya ce wa mazhabu ashabina mazhabar mutanenmu ‘yan mazhabin shafi'iyya annahu makruhun raka gawan mata mata su raka gawa ko makaruhi ne walaysa bi haramin ba haram bane bi hadal hadisi saboda wannan hadisi qala al qadi yace al imam al qadi ya ambata a cikin shakku muslim da yayi قال جمهور العلماء بمنعهن من اتباعها mafi yawancin malamai sun tafi akan hana mata su raka gawa wa ajazahu ulama'ul madinati amma malaman madina sun halarta haka malaman madina sun halarta haka wa ajazahu malikun al-imam malik ma yace babu laifi halal ne amma wa kari habuli shafati yace amma budurwa wannan ba a so saboda fitilar da za ta iya haifa haifarwa in ta je makabarta in ja limamu mali. a takaice dai mun fahimci maganar al-imamu a dukkan waɗannan guda biyar, da littafin sa al-mazmunu da sharh muslim duk yana nuna cewa mata su raka gawa makabarta makaruhi ne ba haramun bane abinda an kuso su bashi kan mun gane al-imamu hajar al-asqalani a cikin littafin fathul bari yake ce قولها ولم يقدم علينا جنانه معطية الألقانية تسي أن هنا وأما بأكرف فهن الضع أي ولم يؤكد علينا بأكرف فهن الضع أقمه في المنع تكن هذا كما أكد علينا في غيره كما يدعك كرف فامنا هني أولا أبن لما والنبع من المنفيات تكن أبا بل أكحدا أنت كمي أما بأمن آمنا فكأنها قالت kamar na na ummu aqiya tana cewa uriha lana tiba'ul janaiz min ghairi tahrim an ji mu mata mu mu raka gawa amma ba haramta mana aka yi ba abin da aka kuso da ya ne amma ba a ce in mun yi za mu shiga wuta ba abin da ake ce ma haram ya uwa shine abin da shari'a ta ce ka bashi kuma tilas ka bashi in kuma ka aikata kana da zini zunubin nan kuma zai jawo mutum shiga wuta ko kuma ya zama tun a duniya akwai sakamako na bulala ko na kisa shi na ke ce masa amma idan aka ce maka ruhi to da aka ce ka bashi in ka bashi za a baka lada amma in ka aikata kuma babu zubi wa qala al-qurtubi al-imam al-qurtubi ya fada a cikin littafin sa shaykh muslim da yayi zahiru siyaqi ummi atiyata abin da maganar ummu atiyya radiyallahu ta'ala anha ke bayyanawa a fili annan nahya nahyu tazkihi Hami ne da aka yi amma hani na makaruhanci ba hani na haramci ba wa bihi qala jumhur ahli al al-imam al yace wannan kuma ita ce mafi yawancin maganar mafi yawancin malamai wa ma la malikun ila al amma al-imam malik ya karkace yace halatti wa huwa qawlu ahli al-madina wannan ita ce maganar mutanen madina a takeice ne makabuli ne ce al-imam al ya fada a cikin subul salam yake cewa wa ila al-karahati dhahaba jumhur ulama mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa raka gawa da mata za su yi har su kai ta makabarta makabuli daga ba a san su ce amma da wasu kila za su je to ba su aikata haram ba amma dai sun aikata abin da ba kaga sai a hana suke musamman ma malamai suka ce hikimar da ta sa aka hana su saboda khawful jaz'i min hunna mata Allah ya halice su da raki suna iya zuwa kuma su je makabarta su ta fara da iyo suna iyo kaɗan ne mata ake yin da ake yin mutuwa ta mutu duk ilimin su musamman kuma mutuwa ta zama tana da kusurci da kwamitin ya zama mai kusanci ne da su to da wuya ka hana su jaza da wuya ka gana hana su raki a taba ganin wata mata an dawo asibiti sun an ji aka gogawa su duhu a mota hanta daga saman mota ta duhu ta fara ciwo tana kuka suna cewa ka jarku shirin yi mun gaggawa mata gaggawa da ta mutu ka ji ta mata gaggawa har wannan yin ka so ta irin na kirista kenan ka san kirista ne hmm, sai ta zo why me oh god why me wai oh god why me Allah ni za ka ma haka fassara kenan Allah ne ya sa ni za ka ma haka Allah Allah kare mu da imani to ana san asabat din zalbara al-imam az yana da littafin sa masa wannan taken as-sabat inda ana son samun tabbata da nutsuwa a lokacin da aka ce haka ɗaya daga cikin magabata al-imam ibn al ya kawo hikayar sa ko riwayar sa a cikin wannan littafin nasa yana karantar da hadisi sai aka zo aka faɗa masa cewa ai ɗansa ya rasu shi kawai ci gaba da hadisi sai da ya kai lokacin tashi sannan aka rufe majalisi aka tashi shine sai wasu almajiran suka ce alaga amana suka ce a yi rasu amma wani ci gaba da karatu sai ce in mun tsaye da karatunmu ba zai dawo ba in mun tsaye da karatunmu ba zai dawo ba idan muka ci gaba da karatunmu ba wani abin da zai tsara masa ko ya rage masa to me yasa za mu ce da karatun mun fara. shike shi da aka gama karatu sannan ya tafi aka je aka yi ta jihizin yaro aka shirya shi sannan aka yi masa sannan aka je aka yi shike kamin duk da cewa mutuwa akwai damuwa amma ana son a yi ta maza ana son a natsu kada mutum ya shiga wani yanayi shi sa kaga musulunci ya karantar da mu lokacin da aka sanar da kai wani ya su. ke kai istirjai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu na Allah ne inna lillahi mu na Allah ne mu kayan Allah ne wa inna ilaihi raji'un kuma mu gare shi za mu koma اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها يا الله كمان لا نولنا الجربة والتكيف الحرس والأصوانا ko ta rasuwar matata ko ta rasuwar ɗana ko ta rasuwar malamina ko ta rasuwar shugabana ko wani wanda nake da alaƙa da shi sannan wa aka yi fi khayran minha sannan ya Allah ka bani mafakun abin da na rasa ka gani mafafi kuma mafi alkhairin abin da na rasa idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai daga cikin ƴaƴansa dan tazira su ta aiko ma manzon Allah sama ta ce manzon sama ya je manzon sama ya ce ya zai zo ya yi ta kuma aikowa ta ce ya zo sai manzon sama ya aika mata ya ce a ce bayan ya rasu sai ya ce a je a ce mata isbiri wahtasibi ki yi haƙuri wahtasibi ki nemi lada ta sanadiyyar wannan ɗan naki da kika rasa sannan a ce mata inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma inna lillahi ma akhadha sai ya fara amfani da ma akhadha lallai abinda Allah ya alsana shi ne wa lahu ma a'ta kuma abinda ya bada ma nashi kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma kuma dukkan wani abu a wurin Allah yana da wani lokaci da Allah ya sa mata wannan lokacin na zuwa ba za a kara ba kaga haka ake bukatar anasu damuwa ta zuciya tana nan to amma bai kamata kuma hankali ya kau ba ai ta aikata wasu abubuwan da ba shi ke nan ba ana tantele kamar yadda zamu gani nan gaba insha Allah ta'ala to su mata ba za ka iya hana su don ya ka iya hana su wannan kaga na Aisha na na Fatima radiyallahu ta'ala anha ai sai da tace eh, ce ya abwa abaka ajaba rabban da'a ya man ila jibril nan'a haka ta cewa wa abaka ujuba ba ajaba rabban da'a ya amsa kiran ubangijin sa da ya kira shi kaga duk da haka akwai tauhidi a cikin maganar ta ya man ila jibril nan'a ya wanda muke sanar da Jibril rasuwarsa daga yau Jibril ba zai sake zuwa ba kaga shi sannan bayan an rufe annabi sarma sai ta zo sai ta samu sayyidina Anas ta ce ma yanzu ya guda daɗi kun rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kabari kuka sa masa kasa kaga duk wannan nau'i ne na damuwa irin na mace damuwa ce irin ta bacci shi za sai za a lokacin da ce kar raka gawa ba a son za a raka gawa kuma ana cin wasu abubuwa ana bukatar natsuwa kana bukatar za a raka gawa a natsu ba wanda ya ce za a raka wata gawa ko mun jarda ta aka kabbar bai bid'a ko kuma irin yadda yan kajiriya suke yi a raka jawo kota anwaru wace ita ra'a atul anwari wa menene wata ba da za ki tafi ko menene ana yi har kai yi maka ba ba inda aka ce za a kai gawa a tafi ana yi ko mun zara da wannan gawa shiru ake yi a yi a nuna alamar da nuna tautayi da wannan gawa ba kuma tsirace-tsirace za a yi ta yi ko a mota a yi waɗannan abubuwa ne da yawa mu mai makan mu gyara a kansu to wannan hadisin dai abin da yake nunawa kenan ga kuma bayanan da malamai suka yi tun daga tabi'ai da kuma malaman da suka biyo su a baya suka shirin wannan hadisin cewa mata ba su raka gawa makaruhi ne su raka ta amma bai kai matsayin a kira shi haramun ba su aikata hadisin da kansa ya bayyana haka walam yu'zam alayhi wata mas'alar da ke da alaka da wannan ita ce ziyaratu an nisa'il qubur mata su ziyarci kabari bayan an rufa gawa shi ya halatta mata su je makabarta su ke ziyara ziyarar makabarta ta halatta amma malamai sun tattauna sun kara ma juna sani a game da ziyarar makabarta a kan haccin mata suka kafi gida biyu wasu suka ɗauki cewa haramun ne masu ziyarci kabar mata ba su zuwa kabari shi yasa za ka ga ra'ayin malaman saudi arabia kenan za ka ga duk makabartu ba a bari mata musamman wanda su mutum ya je baki ulgakali makabartan madina babba to ce gaba a bar mata su shiga fahimta suke hujjar su suka faɗi hadisi suka ce manzo Allah sun ce la'ana Allahu suwarat la'ana Allahu suwarat al-qubur Allah ya tsine ma mata waɗanda suke ziyarar kabari suwara ko rike lafazin suwara wannan hadisi shine babban umdar shine babban madogarar annabi sallama ya ce Allah ya tsine wa matan da suke ziyara kabari na fassara shi a haka sai gefe guda wasu malamai suka ce a'a ya halatta yadda aka halatta ma maza su mata su hadisin da kuka kafa hujja da shi suwarat ya ce suwarat yana nufin waɗanda suke yawaita suwa suwara kiga ce ta mubalaga masu yawaita zuwa makabarta wanda suka mai da makabarta ta zama musu dandali Sune ne manzon da sallama hana wannan kuma magana ita ce daidai ya halatta ba ta su je makabarta su yanzu kabari amma da ba da dokokin musulunci in sun tafi ba za su je suna koke-koke ba balle har da kabar jima'a cikin makabarta ba za su je suna yin abubuwan da shari'a ba ce da su ba sannan ba za su rika roƙon wanda ke cikin kabarin ba ke dai su masa addu'a kamar yadda aka ce a yi addu'a in an shiga za a shiga makabarta a yi addu'a shiga sannan a roƙi Allah ya gafarta ma waɗanda suke cikin kabarin nan shi ke daga ya halatta mata su ce sun kafa hujja da hanyar. na na shi rabi Allah ta'ala wanda tabbatar da manzo ta kan har ta tambayi manzo sama ya koya mata addu'a da ake in za ta shiga makabarta Allah kuma ya koya mata har gudun na nuna ya halatta mata su ce da ya halatta ba lokacin da ta tambayi manzan da sosai sosai ce ke me zaki ku ji ai ku bi halatta ku je ba kwa to amma sai manzan sama ya koya mata yana nuna da kenan ya halatta mata su je kabari amma ba a san su yawan da zuwa kai kai ka namiji ba a san kai kamai da kabari dan dai kullum mutum yana makabarta har a zuwa maka da ko da kabari ke sace ko kuma babbar mun gane to wannan a takeice kenan matsalar da ke da alaka da wannan an abi hurairah radiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam qala أسرعوا بالجنازة فإنها إن تق صالحة فخير تقدمونها إليه وإن تق سوى ذلك فشر تضعونه أبقابكم سيدنا أبو هريرة رضي ta'ala anhu عنه يقول حديثي daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace asri'u bil janazati fi gaggawa kai gawa makabarta fa innaha in taku salihatan domin idan wannan gawar ta gari ce ta kirki fa khayrun tuqaddimunaha ilayhi wa alkhayru kuke kai ka zuwa gare shi wa in taku siwa dalika idan ko bata zama ta alkhairi ba ga wannan ta banza ce to fa sharrun tad'unahu abqabikum to sharri kuke sauki makau sai da kun dauki banza ne akai to ku sauri ku je ku soke wannan sharri ku huta kan ku ta ɗaukar kayan banza dutsen banza to kuma ba ganowa ake yi ba shi yasa sai mun sanai ba da ka'ida ya ce asri'u bil janaza ku yi sauri ku kai gawa malamai sun yi fassara ji game da asri'u fassara farko suka ce al-isra'u bil tajhid ana nufin da zarar gawa an tabbatar da mutum ya rasu wa ai sauri shirya shi wasu kuma suka ce nan al-isra'u bil ne ana nufin ai sauri a tafiya idan ana tafiya kai gawa ka arka tafiya sababbai sababbai ana son ai sauri arka tafiya ta sauri a kai gawa duka waɗannan fasahohin guda biyu za su iya ɗauka a cikin wannan hadisi ko ana nufin al-isra'u bil tajhid a gaggauta shirya gawar ko kuma al-isra'u bil mashi a gaggauta tafiya a lokacin da aka ɗauke ta za a kai ta duk da ma'ana ta biyu ta al-istifham mashi ta fi dacewa da mahallin hadisin domin hadisin na cewa sharrun tad'unahu ku shabi kuke saukewa daga wuyayen kun gane amma duka wurin guda biyu malamai sun yi su wannan hadisin dai yana nuna a tafi a kai gawa da sauri ko dai saurin tafiya ko kuma sauri na shirya ta bayan an tabbatar da tara idan aka bi dukkan waɗannan alamomi da ake gane rasuwa wane ya mutu to sai a yi saurin yi masa gawa sallah wanka a yi saurin yi mata likafani sannan a yi saurin yi mata sallah sannan kuma a yi saurin kai ta makabarta wannan shi zai kai mu ga in mun ɗauki fassarar cewa a saurin kai ta a yi saurin shirya ta ake nufi akwai wasu lokuta da shari'ar musulunci ta karhanta a kai gawa kawai lokuta ne guda hudu lokaci na farko ta tasluku shamsu ba zai tan hatta tabtadi'a lokacin da rana take fitowa ta fito din nan ga ta nan bajau har sai ta dago sama daidai lokacin da rana take fitowa ga ta nan ya, ta fito ta fara fitowa daga gabashi to kada a kai gawa makabarta a wannan lokacin har sai idan ranar ta zo sama da wannan lokacin sai ai wato daidai lokacin da ya halatta ai salatu duha ai a wannan lokacin na bayan aka kika a kai gawa ya halatta ai sallah a wannan lokacin ba ko sallar da mutum zai kirkire ta haka amma idan rana ce sama to shine lokacin da ake salatu duha ake sallar walha daidai lokacin shine ya halatta a kai ta lokaci na biyu shine ku muqatimu sahira hatta tuhila shams lokacin da rana ta zo tsakiya ba ta riga ta karkata zuwa ga yamma ba to wannan lokacin wato gab da azahar ba ta shiga ba gab take ta shiga shi ma lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karhanta yaki akai maka gawa kabar lokaci na uku hina tubayyibu shamsu lil ghurubi hatta tabuba lokacin da rana take ba kunta za ta faɗi daidai lokacin da za ta faɗi lokacin da asar ya fita daidai lokacin rana za ta faɗi har sai idan ranar ta faɗi to idan ta faɗi lokacin sallar magriba har zuwa lokacin sallar isha'i ya halatta a je a kai gawa makabarta waɗannan lokutan guda uku dukkanin sun tabbata a hadisin da imamu muslim rahimahullah ta'ala ya ruwaito daga sahabban annabi sallama sayyidina ubbatu bin al-Badri al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu ba a so amma malaman hadisi da malaman fiqh suka ce waɗannan lokutan dukkan su an dauke su ne a matsayin karhanci ba a matsayin haramci ba kamar yadda muka yi bayanin karhanci a baya shi yasa suka ce idan akwai tilastin dole lokacin ake bukata a kai gawa to babu laifi za a iya kai ta in akwai lalura wacce za ta sa a kai gawa a lokacin makabarta to ya halatta a kai ta lokaci na hudu fillai da dare dare ya tsala an shiga dare sosai malamai sun suka ce ana nufin idan dare ya riga ya tsala kamar misali a ce daga karfe goma an zuwa gab da asuba wannan lokacin shi ma an karhanta a kai gawa makabarta shi ma makaruhi ne idan akwai dalilin da zai sa a kai gawar makabarta to shi ma babu laifi har a shekul albani a cikin littafinsa ahkamul jana'iz wa bid'ah yace babu laifi sai amfani da fasul domin makabarta ai ba a sa mata fitila ko haramun ne sa makabarta ba ne hadisi shi ma ya tabbata hadisin sayyidina Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma yace annan nabi sallallahu alaihi wasallam zakara rasulan min ashabi annabi ya ambaci wani sahabinsa kubiza wanda ya rasu وقتل في كفل غير فائل في اخر قتل الكفل دي ولا الكفل دي ولا دي ان وقدر ليلا سنقوم اخر اخر شيء ده ليه دي بيوت الكفل اللي انت عشان فاضل كده وان يجي لي رجع ثم شيء غير فائل سنن نبيو وقدر ليلا اخر اخر شيء ده ثاني اخر فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكبر الرجل إليه sai mazan sama tsawatar ya ce kada a take a rufa kada a rufa wani da daddare hatta yi salla alai har an masa sallah da rana ko da safe illa an yuqarra insanun ila zalika sai dai idan an samu matsi ba yadda aka iya kamar ana jin tsoron kada gawan nan ta fashi ila wani abu ko ya kumbura ko ana tsoron kace wani wari to babu ne za a iya rufa gawa da dare shi ne aka ce ha'ai amfani da fitila wajen haskaka waɗannan lokutan guda hudu malamai suka ce makaruhi ne ba a in son samu ne a rufe gawa a waɗannan lokuta amma da dalili zai sa a rufa gawa a kai ta makabarta a wannan lokacin dalili ne ƙarfi to babu laifi ba a saba ma Allah ba ana fatan haka insha Allah ta'ala waɗannan su ne lokuta guda uku da aka yi bayanin kansu kaga suna da alaƙa da wannan hadisin domin hadisi ya ce asbihu bil janaza fa in taka salihatan fa khayrun tuqaddimunaha ilayhi wa in taku siwa dalika fa sharrun tad'unahu arqabikum idan ga wannan ta'azziki ce to alkhairi ke kai ta zuwa gare shi shi yasa a wancan hadisin da muka jawo a baya sai ga wannan cewa qaddimuni qaddimuni ku sauri ku kai da ku sauri ku kai idan ko ta zama ta banza sai ta rika cewa wayyo bana ya tabbata a gare ta ina za a tafi da ita annabi sai ya ce komai na jin karanta amma banda ji da take amma banda dan adam da dan adam zai ji to su ma zai waɗannan su ne wasu hadisai waɗanda ina jin mun amsa tambayar lokutan nan ko an maimaita tambayar lokuta ana da hausa Allah ba ta kuma yau ya samu mun kawo zuwa gare ta insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan hadisan mu na gaba wasu za su sake bayani ne akan hadisin da gaba zai bayani akan mawqiful imam ala jalal a ina ne ya kamata ya tsaya idan zai tsallakawa idan ba ta ce a ina zai tsaya idan a namiji ne ina zai tsaya sannan sauran hadisan kuma sai su bayani akan ta'aziyya da lallashin wanda ya rasa gawa da kuma me ya kamata mutum ya aikata a lokacin da aka yi masa rasuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya da mu ya albarka a cikin rayuwar mu ya tsare mu daga fitinin zamani Allah subhanahu wa ta'ala ya samu shi da imani da madaukakin sarki يجي قوله من سكان جامع الرسول صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فأخر كامل تتكلم to fara ne ko sani ko tana da alaka da

za mu sallah baki da sallah addu'a ce addu'a kai ne za ta bi zuwa ga musulmai su ko wannan kafaran dan sun shafuda da musulmai to ba amfani da wannan addu'a za ta musu wannan sallah ba za ta na musu komai ba gane su da malamai suka ce dukkanin su za a musu wanka in aka musu wanka kuma a yi musu sallah gabaki daya tunda ba a gane wannan musulmi bane ko wannan ba musulmi bane haka da za a ce na ba su takuɗe waye to shi ma irin haka za a yi ko gabobin da suka ɓaɓɓalle suka takuɗe za a haɗa su inda yiwuwar a musu wanka a musu wanka ga baki da in babu yiwuwar yin wanka sai sallah sai a musu sallah ga baki da kowa Allah zai haɗa shi da Ga gabobin Allah zai haɗa shi ta wani ba za ta shiga cikin wani ba kamar yin na tatsuniya ba da cikin abin da cikin magana jari wanda aka ce ta dauki kai ta ta wajen sauri ta dauki kan wanda ba mijinta ba ta je ta duwa ma wa? shi nawa ne suka tashi sai kowanne ɗaya da jiki ɗaya kuma da dukkanin su ɗaya ga kan mijinta ɗaya jikin mijinta kawai suna tashi da baki da ya ga kansu suka fi suka ta sai gama ta ce a wajen kawaye mijinta ba ka ya ce shi ka ce shi ce to ba irin shi bane a wajen Allah na Allah zai haɗa kowace gaba da ɗan uwanta hmm. Hmm. haka ta fara. zai wani ko zai yi ba su salatu da ikhlas ba ai da gawa sallah zai juyo ya zaɓi wani ya tashi ci gaba da sallah da mutane shi kuma zai ci gaba daga inda liman ya tsaya yana tambaya wani wankan gawa akwai addu'a da yake a ba ya tabbata a sunna ana nan kana wankan gawa za ku yi wata addu'a ya ka dai kawai addu'a da ake yi ma mamaci Allah ya kai shi za ka ko to ai ke ba addu'a ba ce <laughs> na ba ai a shi kabari ana zai ya zama mai kyau ana son kuma a sashi daidai da mutum ba yi da amfani ka kara in ka kara zai ba da shi sadaka a sunanci ana son kamari ya zama daidai da gawa sannan ana son ya zama ya zirfi ana son a kabari ya zama yana da zirfi haɓu yuta ka ba a ce a yi fiye da mutum ba shi yasa ake aunawa wannan aunawa da ake ba saba ma shari'a ba ne daidai ne abinda sunna ta tabbatar ki domin kabari a yi farkon manzilan mutum nan, in aljanna aljanna in wuta wuta amma ji hadisin da ke cewa in ma gauru sun bin riyadin janna wa in ma kufratun min ufarin miran hadisi ne zalili amma dai wasu hadisan sun zo sun tabbatar da cewa kabari shi ne matakin farko da mutum zai gane matsayinsa ko aljanna ko wuta so da ka ba faɗin kabarin shi zai sa mutum ya ji daɗi ba. Eh, وعليكم السلام ba ba ba wannan sharaɗin ya halatta a bi gawar abu gaban gawa kuma a bi bayan ya halatta ana shiga gaba ana shiga baya duk wanda aka yi ba saba ma Allah sai dai wasu malamai suna cewa in son samu ne an fi son ta yi ba ta yi gaba ita sai a biyo ta a baya amma ya halatta saki abu gabanta abu bayanta duk ba ne sannan ba a ce kuma ga wani na musamman shine zai zama ya jagoranci wannan tafiyar ba sai dai tsari ne ake da shi na shugabanci domin a koya ma mutane shugabanci ko wannan kuma daban amma kada a alakanta shi a ce sunna ne kun fahimta haka alakanta shi aka ce sunna ne ko ya zama wata ibada ba shigo da bid'a na malamai suna da maganganu guda biyu wasu ka ce za a kwance shi ka ce yufakku tilkal jibaru za a kwakwance waɗannan igiyoyin da aka kawo mutum su kuma suka ce za kwakwa babu wani hadisi kwara ɗaya da ya zo ya ce yufakku a wulatu bayan an sa gawa a kabar magana ce ma da zai ce kuma kin saba a kai sai ka wanda mutum ya dauka ba za ka ce ya saba ma Allah inda babu hadisi da ya sarraha haka karara a wannan ba ta da alaka da gawa ba abin da za ta yi wannan jefa kawai mutane suna yi bai tabbata ba ba yi da asai da kada a yi ma shi ya fi

hadisi ne tabbatacce hadisi ne tabbatacce amma hadisi na nuna maka yadda a zamanin manzo Allah sallallahu suna amfani da hannu wajen cin abinci ba to kai a lokacin su watakila ka gane shi yasa suke amfani da hannu wajen cin abinci shi ma kuma aka ce da yatsu yanzu aka tambaye ka aka ce za ka iya ce shinkafa da yatsu za ka iya ce kaga irin sun sunnu a malaman hadisi suna cewa sai ka fahimci saƙon da hadisin ke nunawa saƙon hadisin yana nuna irin zamanin manzo Allah salama da abin da suke ci abincin su da dino da dino shi suka fi to ka dauko da dino haka ya fi ya ko ba haka ba ne? sannan misali ɗan wake yanzu misali za ka ci ɗan wake ai ka ɗauko shi haka ya fi dadi ko to amma shinkafa fa Eh? ya za ka ci shinkafa haka to ana nuna akwai akwai ka'ida ta malamai da suke ce ma al-hadath thabit al-wasilah al-mutaghayyira li hadath thabit al-wasilah al-mutaghayyira wato yanayin aiwatar da abu zai iya canzawa yanayin aiwatar da abu zai iya canzawa amma manufar tabbatacciya ce manufar da ake so in za ka ci abinci ka yi ladabi a cin abinci amma ya za da me za ka ci abinci to wannan kuma ya danganta za ka iya ci da hannu za ka iya ci da cokali mun fahimta ai wannan bai da alaka sannan idan ka tashi ci ka ci da dama ci da hagu ba can. domin manzon sama ya hana ya ce shi dan ma shi ke ci da hagu to kaga wannan alhadathu sabit kenan so daga ko da cokali mutum zai ci abinci da me zai rike kenan da hannun dama na'am wajen na'am da ba da lokacin da hmm. ne halatta ko ya dai su bayan ba za su sace yi tun da aka ga an masa sallah masu imani suka masa mun yi waɗannan bayanan a lokacin da muke bayani akan abin da salatu ala al-ghaib ko salatu al-ghaib wanda ake yi masalla shi ne mutumin da aka ba gawar shi ne wanda aka tabbatar ba a masa sallah ba sai dai idan za su je kabarinsa wasu malamai suna ganin idan akwai danginsa a cikin uh, waɗanda ba su yi sallah ba to za su ci zuwa su yi sallah akan gawa amma ba za su yi salatu ala al ba su zo masallaci ba gawar su sallah sai dai su je bakin makabarta bakin kabarin mun yi waɗannan bayanan ko ya uwa na'am to ya tabbata amma malamai suka ce akwai shari'a eh, akwai shari'a manzon da kuma ya taba zuwa za a sa gawa a kabari shi ce ayyukum lam yuqarif al-layla shin wane ne bai sadu da matarsa ba jiya sayyidina Abu Talha al-Ansari ya ce shi ne sai manzon sai ya ce ka sa ta a kabari shi yasa sai malamai suka ce wanda aka fi sanya sa gawa a cikin kabari shine allazi lam yuqarif al-layla musamman ma idan gawan mace ce amma idan an bari waliyansa suka yi a ce ina ɗan shi ya zo ya sa shi ina baban shi wanda zai zai fi kwatan gado da yawa shi ne waliyi ya yi shi ma ba yi mun fahimta amma ka ne yanzu wannan sunan idan mutum ya zo ka ce waye ce bai sadu da mata shi ba an ka ga sai wasu su zata ka zo da wani abu sabo ne amma haka manzon ta saba yi da shi

zai ya ce su sun zo su fara mushi sallah kafin a fita da gawa a basu su ba ko bai yi wasiya ba ya halatta a basu mun gane ai ko bai yi wasiya ba ya halatta a basu domin ya tabbata a sunna na wa alaikum salam na'am ba ka zo karatun baya ba na kai me yasa ka kika san kankan ah ya kuwa shi kuma shi da ya mutu an samu dai wata daga cikin mata ta ji aci ana ci mata ummu jarda isuwa kasan ummu darda a cikin ilimin hadisi guda biyu akwai ummu darda al-kubra ita ce matar abu darda sahabi sannan akwai ummu darda al-sughra tabi'a ce aka ce ta ce ma mijinta tana son ta zama matar shi a lahira a cikin kistar da ake faɗi a cikin tarihinta sai ya mata wasiya ce to la tankihi ahadan ba'adi kacce aure wani ba <laughs> shi ke nan sai bata aure shi ba ba mu san kuma abin da ya faru ba da tafi lahira ko ta aure ko bata aure shi ko Allahu a'lam ko tunda dai ba mu da tabbacin mata shiga aljanna ko bata shiga aljanna ba mu da tabbacin mun fahimta ai to to kaji wannan ba shi da alaka mutum ya mamatan shi ba sai wasiya ce ga wanda zan tsawara ba shi da alaka da shi na'am dama sun yi tarayya ne a soyayyar da wani na'am Yi hmm. hmm. hmm. ba komai in haka ba za ta iya yi ba da abu a abin da zai kawo ya jagwalgwala abu shi kenan sai wanda yake da ƙarfin zuciya ya tashi. Allah ka daga hannu kai ita ai ba ta da fari tun da namiji yake ciwo aikin arziki turare ne ba za a ana aikin eh, eh, eh, sai ya fuska ko shi ba wasu tunanin tana ganin mace za ta fuskanci aikin hajji ita tunanin ta ce idan sun zo sun zo da muharraman su sai su rufe su buɗe fuskar su idan kuma sun je ga su hajji da biyar su sai su rufe mun gane wato mace dama dai ba ta da tufafi da a ɓangaren tufafin take ba ta da tufafi na musamman take sa aikin hajji ko na cewa na yadda in yadda mutane suke da kuma yadda filin da za a yi sanda amma dai a suna a kusan su ne zama ya karu ya ta karuwa a jisun abu dawo da mun karanta shi da jin na kawo shi lokacin da ake a kan sabbin sallah farko uku ana sani idan ya wuce haka kuma to shi ke ko bai kai ba shi ke ya danganta da filin da za a yi sani kai ne na ƙarshe an yi wannan tambayar kwanaki me yasa mutanen mu muke da zukatanmu zukatan sun lalace ke saboda ne sarƙinan shi zai ya fata ya samu mutanen kirki su maka sallah in ya samu arba'in din nan duk sauran ba sai a watsar da su ba ko eh, ya samu waɗannan arba'in din sauran shi ke nan duk da su karata kada mutum ya wasiya ya jawo makan shi rigima ke ko ya haifar da rigima bayan rasuwarsa a yi ta zarge-zarge ya haɗa fitina bayan ya shi ya tattara wannan wajen ta الشكوى وسبحانك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين